Irin yadda magoya bayan tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa hama Amadu suka kece da murna kenan lokacin da ya iso kofar gidansa da ke unguwar Yantala ta birnin Yamai a wannan Alhamis sha hudu ga watan Nuwamba bayan gudun hijirar shekaru biyar tsakanin ƙasashen Turai da na yammacin Afirka. Sabkarsa daga jirgi kai tsaye jagoran 'yan adawar da ke samun danne gargadar wasu na hannun damansa sun isa makabartar Yantala inda suka yi wa mahaifiyarsa addu'o'i wacce Allah yi wa rasuwa a watan Oktoban da ya gabata. Ko da yake ana cikin wani lokaci na juyayin wannan rashi murna babu kama hannun yaro a wajen magoya bayansa waɗanda suka yi cincirindo a ciki da wajen gidan na Hamma Amadu. yau dadi muke ji ni ne na bisa juwal alhamdulillahi president in muhammadu ya zo lahiya shi lauga mu gidanki mun ji dadi muna godiya ma Allah ya gwada mun babban rana Allah ya gwada mun babban rana lumana don su tashi babu fada suna na Ahmadu Ahmadu Musa da mun gode Allah da ya gode mu na wanga rana wanga ya wanda ya maida mu na president Hamma cikin Niger da rai da lahiya mun gode Allah yunkurin jin ta bakin jagoran na yan adawa ya ci tura kasancewar ana cikin zaman makokin mahaifiyarsa sai dai kakakin 'yan adawa a majalisar dokokin kasa, isu isaka na mai cewa Fagiti sai abun da ya karu siyasa yau ne za mu yin shi kuma kamar hausawa sun ce ba a san makin tuwo ba sai miya ya kare han mamadu namiji ne gwarzon namiji ne ya gai kuma mun gani ya ke zai komowa ya komo ina ji mutanen lumana sun san dai suna da president shugabanci suna da shi mu kama juna don burin nan da gare mu mu cika shi wannan ne gaba daya ko kuwa zai koma a kai ko ana je gida a ce na zo gida ina komawa har Muhammadu ya zo gidan yana zama muna roƙon Allah Allah ya bashi lahiya. Dama tun a washe garin kafa kwamitin ta bangarorin siyasar Nijar aka fara raɗe raɗin Hamma Amadu zai dawo gida sakamakon tsoma bakin wasu ƙasashe aminai da nufin ƙarfafa zaman lafiya. da alama matakin ya fara tasiri a kawunan wasu magoya bayan model lumana irin su burema adamu na siyasa gaba da nijar su hadu su kai demokrasi da gaba namu ya zama nan ina gode da muhammadu su eh, ya ce ya shiga ina gode mishi haka nan ne nijar yana kai layiya lau ba fitina ko kawo yanzu ba mu tabbatar idan hukumomi sun gindaya wasu sharuɗa ba ko akasin haka wajen baiwa jagoran 'yan adawa damar dawowa gida ba tare da wata tsangwama ba Hama Amadu na model Lumana ya kara da ɗan takarar PNDS tarayya Isu Muhammadu a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa da gudanar a watan Maris ɗin dubu da 2016 a wani lokacin da yake kulle a gidan kasan Filinge kafin daga bisani a fice da shi zuwa ƙasar Faransa domin ganin likita mafarin zamansa kenan a waje. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.